Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma da farko bari mu yadda duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil Hashim Gumel. Jiya Asabar sojojin gwamnatin Afghanistan sun fafata a wani hari da mayakan Taliban suka kai Laksharga babban birnin lardin helmand da ke fama da rikici kuma jama'ai sun ce ana ci gaba da arta ba a sassan birnin an bayar da rahoton cewa dukkan bangarorin da ke fada da juna sun yi asara mai yawa mummunan fada ya tilasta fararen hula tserewa yayin da ake zargin sojojin saman afghanistan sun kai harin bam tare da lalata asibitin birnin wata kungiyar ba da agajin lafiya ta italiya mai suna emergency ta tabbatar da fada a cikin birnin Lakshorga. asibitinmu ya cika ya zuwa yanzu mun ƙara gadaje hudu ƙungiyar ta kafi a shafinta na twitter jihar florida ta amurka ta samu mutane sabbin kamuwa da cutar coronavirus har 21,683 a jiya asabar wanda ya sa jihar da ke kudu maso gabashin amurka ta zama jihar da ta fama da cutar a cewar cibiyar daƙile cututtuka ta amurka cdc A baya, jihar ta samu mutane 19,334 da suka kamu da cutar coronavirus a ranar bakwai ga watan Janairu, kafin allurar rigakafi ta samu sosai. A cewar bayanan lafiya daga gwamnatin tarayya, kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito. Jihar Florida, wacce ke da kusan mutane miliyan 21.5, yanzu tana da kusan kashi ɗaya cikin biyar na duk sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka. in ji cibiyar cdc jihar ta samu mutane sabbin kamuwa da coronavirus bakwai a ranar juma'a a ranar da gwamnan jihar ron desantis ya hana makarantu tilasta wa dalibai sanya abin rufe fuska a lokacin da suka koma ajujuwa a cikin watan agusta hukumomi sun faɗa jiya asabar cewa ana tsare da mutane goma da ke zargi da kisan mutane bakwai da kabilar kurdawa a tsakiyar lardin kwanya na turkiya yan uwa sun ce harin ya samo asali ne daga kabilanci yayin da hukumomi ke ɗora laifin rashin jituwa da aka daɗe ana yi tsakanin iyalai biyu an kashe mutane bakwai daga dangin didiogulu a wani mummunan harin bindiga a ranar juma'a wata sanarwa daga ofishin mai gabatar da kara na kwanya ta ce shaidar farko ta nuna wani ci gaba da faɗa. tsakanin iyalai biyu da ke zaune a yankin ɗaya. amma lawan iyalan da kuma jam'iyyar adawa da ke goyon bayan kurdawa sun ce kisan na da nasaba da kabilanci bayan harin da aka kai a watan mayu wani daga cikin dangin wanda ke cikin waɗanda harin ya ritsa da su a ranar juma'a ya faɗa kafafen ya labarai cewa ana musguna musu da kai musu hari saboda kasancewar su kurdawa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Dubin dubatan mutane sun yi zanga-zanga kan rashin adalci wajen ba da sassauci na musamman kan dokar coronavirus a Faransa ta hanyar wucewa ta fara da sauran biranen Faransa ranar Asabar. Yawancin zanga-zanga ta lumana ce, amma wasu a birnin Faris sun yi aron gama da 'yan sandan kwantar da tarzoma, waɗanda suka harba hayaƙi mai sa hawaye. Kimanin jami'an tsaro dubu uku ne aka girke a kewayen babban birnin na Faransa. don yin zanga-zanga a ƙarshen mako na uku don nuna adawa da amfani da shaida don shiga gidajen cin abinci da sauran wurare nan ba da jimawa ba. 'Yan sandan Paris sun taru kusa da hanyar Champ Ellis don tsare sananniyar hanyar. Yayin da cutar coronavirus ke ƙara yaduwa tare da kwantar da mutane a asibiti. 'Yan majalisar dokokin Faransa sun zartar da dokar da ke buƙatar samun shaida a yawancin wurare daga ranar tara ga watan Agusta. Shaidar za ta buƙaci mutum ya riga-kafa ko kuma nuna shaidar gwajin cewa ba shi da cutar coronavirus ko kuma ya bayar da shaidar cewa bai daɗe daga warkewa daga cutar ba. Haka kuma dokar ta ba da umarnin yi wa dukkan ma'aikatan kiwon lafiya allurar rigakafi ya zuwa tsakiyar watan Satumba. Daga ƙarshe jiya Asabar jirgin ruwan Ocean Bike ya kubutar da bakin haure 196 daga libya a cewar ma'aikatan jirgin ruwan mai aikin agaji yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa kasuwa. To masu ruwa salamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na kasuwa a kai muki dole. Wannan karan za ku ji ga mu a kasuwa ba ku ji irin hayaniyar da ku saba ji mun ɗibo a kasuwa ba wannan kasuwar ta zamani ce ta cikin birni <laughs> a cikin tsakiyar garin Kaduna take fitacciyar kasuwa ce mai cikakken tarihi da ake kira Sheikh Abubakar Gumi Central Market a nan garin Kaduna. Yanzu haka dai akwai kusan duk abin da kake nema a cikin wannan kasuwa saboda tana tsakiyar birni in ka je wajen abinci akwai masu shagunan manja kayan abinci shinkafa kayan shafe-shafe in ka je shagunan kwalliya akwai shagunan da ake sai da kayayyaki na eh, zinare gwal ne da shauransu na kale-kale na mata akwai kuma guraren da suke sai da kayan eh, gyara amarya na dakuna irin kayan tukwanen girki sannan akwai kusan duk abin da kake nema dai na zamani akwai a cikin wannan kasuwa gurin kayan yara ne abubuwan agogo ne da waye da sauransu kuma yanzu nan da nake ciki muna cikin eh, rumfar wani mai sai da gwalagwalai wanda kuma ina ga kamar inda aka saba bari mu je kai tsaye mu ji sunan shi alhaji barka da kasuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana alhaji ibrahim ad chairman na masu sayar da zinari a kaduna yaya kasuwa kasuwa alhamdulillah mun gode ma Allah ko da yaushe alhamdulillah wannan wace irin kasuwa ce mun saba mun ka shiga kasuwa kawai kafin mu shiga ma duk irin hayaniya da ya ga gama sai ya kai ba ni kai ba ni kaza irin mun saba mu je kasuwa kauye gurin barkono sai da shanu nan naji kutsit ne kaman ba kasuwa nake ba eh to alhamdulillah a ko da yaushe dai kasuwa tana canzawa to hakikanin gaskiya yanzu dai kan ba kamar yadda yake bane da a da hakikanin gaskiya kayan suna da sauki masayan suna da yawa to ko da yaushe sukan zo daga sassa na cikin najeriya haka sukan zo su saya don amfanin su su saya don su yi sari to kuma sai kasance tare da hauhawan farashin ah, canji na naira wanda naira tana shan kashi a hannun sauran kudaden da suke na duniya to wanda kuma duk shi ya jawo sanadiyan da kayan ya yi tsada mutanen da a hankali dai suke zuwa su saya yanzu dai kasuwa ba ba kamar da ba a hakika yanzu dai kamu kasuwa ba kamar da ba sai dai mun gode ma Allah ko da yaushe amma yanzu misali a da idan jarinka kana da naira dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya kana harka gwalagwale yanzu miliyan ɗaya za ta iya maka sana'ar a gaskiya a yanzu dai miliyan ɗaya to sai dai mutum ya kalla dai ana yi amma miliyan ɗaya ba za ta yi mai sana'ar gwal ba amma a da can kam da miliyan ka biyar za ka je ka siyo kamar kilo biyar ka zo ka kasa amma yanzu kilo ɗaya ana neman wajen miliyan talatin to ka ga abu ne mai yawa kilo ɗaya kilo ɗaya ada kilo ɗaya nawa da kilo ɗaya bai wuce miliyan ɗaya amma yanzu kilo ɗaya kai wajen miliyan talatin yanzu masu yanzu yaran kusa iya dawowa suna zuwa daidai gwargwado suna tabawa a hankali a hankali wani lokacin tashin kaya kan cire wasu a cikin kasuwa saboda jarin su bai da karfi kaya ya tashi ba a ciki tun da kai ne shugaba ko yanzu haka wannan tashin tsadar kaya daga abun miliyan ɗaya ko biyu ya koma miliyan talatin ko ya sallamo wasu yan sana'a ku yanzu eh hakikanin gaskiya da dama kam wannan tashin kaya ya sallami abokanin mu, wanda kuma abin takaici ne abin rashin jin daɗi gaskiya bayan fitowa daga shagon masu gwalagwalai ga na za ga na ga akwai shaguna su masu hijabai ne masu ga wani shago kuma akwatuna ne na aure iri-iri dai da shauransu ga masu bari mu ga alhaji eh, me suna sunana umar tofa me kake sayawa ne ina sayar da akwatuna ne na aure to ya labarin akwatunan aure e to akwatunan aure ga sunan kala-kala sai dai cinikin nasu ne ya ɗanyi ƙasa yanzu saboda rashin kuɗi a hannun jama'a. Na gan kun dawo inuwa dama an ce to ya kasuwan ne ban ga ana irin layi kuma gashi yanzu lokacin da ake ta aure aure. Gaskiya yanzu jama'a ba su da kuɗi a hannu yanzu ba sa iya siyan akwati in sun zo sai ma dai alkawari kurin zan zo zan zo amma gaskiya ba a siya saboda radio ta yi tsada akwatunan da da ake siyar da su ba su wuce naira dubu ashirin ba sun haura sama da dubu talatin to dalilin abin da ya sa ma kenan abu yake dan kara ba su tsoro suke tan baya da akwatunan wasu na ganin cewa an je kasuwa za a ga ana ta hada hada nan kuma gashi tsakiyar kasuwa ne amma kusan gashi tun daga shigo mu ni ban ga irin mutane suna kai komo da me ya faru ne to gaskiya an dan tsince kai a cikin mayuwacin hali dan magana na gaskiya an jama'a ba kudi a hannu kudin dai muna da zama ne dai kawai dan ka zo kasuwa zaka yi kwashe sati ma ba wani ya zo sai komai yanzu sabanin da da kafin ma ka zo ana jira ne a siya amma yanzu ka zo kai ta zama ne gaskiya ba wani abu da ke tafiya yanzu masu dan karamin karfi ma yanzu dai barin kasuwa suke yanzu misali a satin nan ka sayar akwatuna nawa ka gaskiya a satin nan ba wani ya zo siya sai dai alkawari kawai saboda rashin kuɗin cikin wannan shiri na kasuwa na sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu haka akwai shaguna na gani ana sayar da takalma irin tsaffi ko kuma sakan wanda aka kawo da su yan kwatano da kuma wasu yan yan kyallaye da shauransu ga kuma a nan gefe ga shagon da ake sai da atamfofi da yaduka da shaddoji da leshi leshi da kuma ga wani alaji na ganshi tsaye a kofa ba tunda ba ciniki ake ba alaji me sunanka sunana ibrahim kiri alaji ibrahim me kake sayawa ina sayar da zannuwa ne da shaddodi da leshi wannan shagon naka ne kenan cike da atamfofi shagon ne to ya kasuwa kasuwa tun da muke gaskiya ba mu taba ganin kasuwa irin ta wannan shekarar da muke ko bara da aka yi lockdown ba mu samu matsala irin ta wannan shekarar ba me yake faru a Kaduna state dai mun samu matsaloli gaskiya ba ciniki ne ko ko to ba za a ce ba ciniki ba ana yi kaɗan kaɗan to ka san ita kasuwa gaskiya in aka ce ma'aikaci ya samu matsala to gaskiya dan kasuwa sai a hankali gaskiya yawancin ma'aikata wani zaka ji ya ce wata shida bai ga albashinsa ba wani wata uku wani wata hudu bai ga albashinsa ba saboda kasuwa yanzu sai ta tsaya ba ciniki gaskiya kasuwa sai ta amma dai kusan ma'aikata ne kenan ke ɗiban ka kata gaskiya ganta tamfa mafi tsada ta kan kai nawa a tamfa mafi tsada zaka same ta dubu arba'in da biyar mafi sauki fa wadda daga ita ba wata mai arha dubu ɗaya da dubu ɗaya da ɗari uku a da a da a rana misali kakan yi kamar nawa ranar da aka ciniki a da wallahi na kan yi dubu ɗari da ashirin ma amma yanzu fa wallahi yanzu ina jin dubu goma ma wani lokacin sai ka nema ka rasa dubu goma ma har yanzu dai muna cikin kasuwar Sheikh abubakar gumi santra supermarket a garin kaduna abin mamaki da ke wannan kasuwa tana tsakiyar garin kaduna akwai bangaren da suke kula da kayayyakin da suka shafi abinci ah, alhaji me sunanka sunana alhaji sa'idu ya daki alhaji sa'idu ya kasuwa alhamdulillah ya na ji banga ana hada-hada ba duk da yake an ce yanzu man gyada da manja kuɗi sun daga babu kuɗi a ƙasa gaskiya babu ciniki kwata-kwata har manja da manja suka zama dole a girki eh, mutane ba su da kuɗi amma za a ci abinci to me zai na naira dubu goma zai sai na dubu ɗaya yanzu nawa kuke sai da jarkan manja wannan da ake ce mata 25 liters da yanzu muna sai da ta dubu sha tara dubu sha tara ɗari biyar. Na manja ko na man gyaɗa? Na manja. Man gyaɗa fa? Muna sai da dubu ashirin da uku. Da fa kafin yanzu? Na muna sai da dubu sha tara dubu sha takwas da ɗari. Amma kamar shekara ɗaya da ta wuce nawa suke? Muna sai da dubu sha uku. Ya za ka auna cinikin Kanada da yanzu? Yanzu cikin kashi goma ba nan kashi biyu. A da yau ta ɗauro sai in yi miliyan ɗaya saboda kusan miliyan biyu a rana. Na mai ɗin? Na mai. Yanzu fa? Ko dubu ɗari ɗaya ba da yanzu. Kamar inda kuke ji har yanzu dai muna cikin kasuwar Sheikh Abubakar Gumi Santara Market wanda a wannan karan mun shigo shagon kayan shafe-shafe za a ce eh, shine kamar cosmetic assalamu alaikum sunana aliyu abdulrashid daga nan aa rashid cosmetic central market kaduna ya yanayin kasuwa so kasuwa dai mun gode allah alhamdulillah kusan kai kadai ne na je shagon ka na ga mai siyayya kusan duk shagon da muka je a zaune suke suna hutawa kai akwai bambanci ko eh to gaskiya amma gaskiya mu ma din tabbas mun ga canji wani irin canji gaskiya kasuwa ba kamar da ba yanzu kamar da ka kan yi nawa a rana kamar ɗari biyu haka misali a ce. Amma yanzu ba? Yanzu gaskiya ko rabin haka ba ai. Kamar kayan da ya shafi shafe-shafe in zan yi aure kamar nawa ne za a ce yana ɗan tsaka-tsaki kuɗin da mutum zai kashe in zai haɗa kayan shafe-shafe na aure. Yanzu a talauce daga dubu ishirin da biyar zuwa sama. Amma da fa? A da har na dubu goma dubu sha biyar insha Allah ana haɗawa. Me ki? Khadija Muhammad Awal. To daga ina kika zo sayayya? hairar gasa. Da me da me kika zo Kamar Cuba da air freshener da turaruka da su collector an fitaka. Amma ya kika ji farashin tun da da kikan zo? Eh to gaskiya komai ya dan ƙara kuɗi haka ba kamar yadda na saba siya ba. Za ki daure ki sai haka? Haka nan za mu siya tun da ana so. To a cikin ita wannan kasuwa abun mamaki shine har ma akwai guraren da ake sayar da kayayyakin da suka shafi irin su goro kamar wanda kuka ji wani lokacin mun je kasuwannin karkara akwai gurin da ake sayar da goro na ga namijin goro ga ainihin goro alhaji menene sunan

sunana alhaji anas mai gora kasuwar sheka abubakar mamutu gumi ya aka yi nan kasuwar duka daga kayan atamfofi sai robobi sai kayan kawa kawai kuma kai kuma sai ga da gora a tsakiyar kasuwa to wannan abu da ma kasuwa asalin ta mu muka kafa ta saboda asalin wannan kasuwa ta shek abubakar mahmud gumi daga mahauta sai yan hatsi sai yan goro su ne majoritin mafi yawa kafin wasu kayan kyale-kyale su biyo baya na zamani kasuwar ce na ga duk inda na je sai in ga mutane ana zaune amma kai ai na ga gashi ana ta hada-hada ya kirga wasu kuɗaɗe zaɓe ake yi ya yanayin kaso goro. To kaso goro alhamdulillah lokaci ne ka sani na ɗan auratayya da kuma shirin babbar sallah na zuwa wasu kuma za su tafi gida noma sukan zo su ɗan ɗiba wanda za su je su tauna a can. Amma wasu kamar ya zo musu abinci saboda haka ko ana ganin ko da ba ciniki dai ku za ku ɗan taɓa ciniki saboda goro. Eh shi gaskiya alhamdulillah mai goro ko a tsakiyar daji yake sai ya ciniki. Ya za ka gwada kasuwar yanzu da yanzu da da. Gaskiya a yanzu kasuwa sai haƙuri ba kamar yadda take a baya ba. To ya magana farashi. Eh farashi farashi ya hau don kaga goro ba na Najeriya kaɗai ne muke mu'amala da shi. Eh, da nawa ne? Eh da bai wuce dubu ɗaya ɗari bakwai. Amma yanzu fa? Yanzu ya koma dubu uku da ɗari biyar. <laughs> Kafin mu rufe wannan shiri sai mun ah, ji ɗaya daga cikin jami'an wannan kasuwa a da wanda su suka sauka daga mulkin kasuwar da farko wasu wasu suna. to jama'a assalamu alaikum suna akarabe daga abakar daga kasuwa abakar goma kaduna kuma ni ne tsohon kakakin yan kasuwan jihar kaduna ya kasuwar ta ne naga gashi ka daidai wannan layi da muke ciki wasu shagunan ma a rufe to alhamdulillah ka san canjin yanayi ne kuma abin da ya kawo wannan rufe rumfan zagan cewa saboda tattalin arzikin kasa zaga wa'ansu dai ba jari wa'ansu yan kasuwan kuma tattalin arziki dai sun samu dai ibtila'in rashin jari to sako na shine dai a jama'a dai musamman ma'aikatan gwamnati a rika ba su albashi kuma yan kasuwa musamman mu yan kasuwan kaduna dai muna neman tallafin kuɗi na jari kenan domin 'yan kasuwa gaskiya mun shiga halin da bamu da jari gaskiya muna neman a taimaka mana da jari ko nawa ne a taimaka mana da jari shine kiran mu dai. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi saduwa da ku a wannan dandalin sihar lahadi ina da suna dauran fara moses ma'aji na cocin katolika da ta yola jihar adamawa ta tarayyar najeriya a cikin asiyar ta wannan safiyar lahadi da ya tada ke mana da mu kokarta mu yi tattalin al'amuran allah shi ne na yau da kullum abin kwaɗi a shi ne mai tattalin al'amuran allah shi wanda ya san cewa rayuwar mutum ba ta dogara ga abinci da abin sha ba kawai amma ga kalmar da ke fitowa daga wurin Allah domin ta wurin kalmar Allah akwai rai akwai kuma ceto saboda haka masu sauraro kira da ke muna da babban murya da mu ta kare al'amuran Allah ta yadda muke nazarin littafi mai sarki da kuma yadda muke hutuban gaskiyar mu da kuma wata ban gaskiyar mu ta yadda muke gudanar da ayyukan mu domin ban gaskiya ba tare da aikin da ke nuna ta babban zace. a cikin ayyukan mu na yau da kullum sai mu kwafta mu magance kiyayyar ta ke hana mu amincewa da juna mu yi ƙoƙari, mu taimaka mu sada salama da adalci ta yadda muke ba da hankali domin kyautata rayuwar kasassu ta haka za mu nuna cewa lallai ko da gaske tattalin alkumuran Allah muke yi Allah ya taimake mu da kuma samu a. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar hepatitis. Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta kuma takan kawo kumburin hanta da ciwo a wasu lokutan ma takan sa hantan ta ki yin aiki daidai ko kuma yadda ya kamata. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizami na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. To likita ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar hepatitis? Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta yakan kawo kumburin hanta ya sa kuma hantar a samu ciwo a wurin kuma aikinta sai ya zama baya yi akan yadda ya kamata. Kuma hepatitis nan kala kala-kala ne akwai wanda kwayoyin cuta suke kawowa na nau'in virus wanda shi aka fi sani sannan akwai wasu abubuwa kamar kwayoyin cutar nau'in bacteria su ma za su iya kawowa ko kuma abin da ake cewa parasite su ma za su iya kawowa ana iya samun wasu sinadarai su kawo hepatitis abin da ake cewa chemical hepatitis amma saboda fage ne mai girman gaske wala Allah za mu takaita bayanin akan na viral hepatitis nan wanda yanayin kwayar cutar virus kenan take kawowa su ma a cikin su sai mu duba waɗanda suka fi aka fi sani kuma suka fi kawo matsala to a su kansu dangin hepatitis nan wanda kwayar cutar virus take kawowa akwai su irin su hepatitis a hepatitis b hepatitis c d da sauransu kuma wadda aka fi sani wadda ta fi shahara ita ce hepatitis b hepatitis a abin da ya sa al'umma da dama ba su faye damuwa da ita ba saboda kashi 99.9 idan an same ta yawanci suna warkewa kuma ba ta ba da matsala nan gaba na tsawon lokaci kuma ana ɗaukar ta ne ta hanyar ruwa ko abinci ko kuma sauran ma'amala dai akwai hepatitis b wanda ita ta fi shahara da c ita ma tana daga cikin wanda suka shahara wanda kuma suke kawo matsala sosai bayan an yi fama ta dan wani lokaci da za su iya kawo cuta su kwantar da mutum su hal da shi nan gaba kuma za su iya kawo abin da ake cewa cirrhosis ko kuma su kawo cutar daji ta hanta wato liver cancer kenan ta wannan hepatitis b da c kusan yanayin yadda aka yi ɗaukar su yanayi ɗaya ne akan ɗauke su ta hanyoyi kamar yadda ake ɗaukar kwayar cutar kanjamau abin da ya shafi ta amfani da abubuwa da suka shafi jini kamar reza ko almakashi da sauransu wanda ya ɗauki jini ya taɓa na mai hepatitis kuma ya yanki wanda ba shi da shi uwa mai hepatitis suna iya ba jaririnta sannan kuma ma'aurata sukan iya daukar hepatitis na za a iya daukar ta kuma ta karin jini ko kuma amfani da kamar da muka magana wasu abubuwa na kayan aiki na asibiti idan ba a kula da su ba wannan shine takaitaccen bayani akan waɗannan kwayoyin cutar da suke kawo hepatitis bayanin yadda ake iya daukan cutar ko kuma yadda mai ita yake iya yada ta kayi maganar cewa uwa za ta iya bawa jaririnta shin kenan za a iya cewa cutar hepatitis tana daga cikin cututtukan da ake iya gado? To ba gado ba ne sai dai kwayar cutar hepatitis din musamman hepatitis B din nan ko C za su iya bi ta hanyar jini su kai ga mahaifa abinda ake cewa placenta za su iya shiga kuma ta placenta na har shiga ta jariri. Idan jinin uwa ya haɗu da na jariri zai iya ɗaukar wannan kwayar cuta ta hepatitis kamar yadda ake iya ɗaukar kwayar cutar kanjamau kenan. Saboda haka ba wai gado ne za a ce an gada ba to amma za za a iya ɗaukar ta daga uwa zuwa jariri. Cuta ce wadda mai ita yakan iya yaɗa ta. Shin tana da rigakafi? Eh akwai rigakafi akwai allurar rigakafi da ake yi a yawanci yanzu idan aka duba yanayin allurar rigakafin ƙasar mu ko nan Najeriya da kuma kusan kowace ƙasa a duniya ana haihuwar yaro za ki ga allurar da ake fara bashi daga BCG sai kuma hepatitis nan sai wasu ƙasashen kamar namu inda ake ba da na rigakafin polio saboda haka akwai allurar rigakafi tun daga haihuwa sannan wanda suka girma kuma ba samu allurar rigakafin nan ba su ma ana ba su musamman kuma wanda aikin shi yake da hatsarin gaske kamar masu ma'aikatan lafiya wanda harkar su ta shafi harkar jini da sauransu akan ba su su ma allurar nan sannan kuma gaskiya duk wanda ya san ma bai taba samun allurar nan ta rigakafi ba ta hepatitis B din nan da bukatar ya same ta saboda ba a san ta yana za a hadda kwayar cutar ba to likita ya ya kamata a kula da mai fama da cutar? To cuta ce mutum zai iya ɗaukar ƙwayar cutar nan a jikin shi ba tare da ya san tana jikin shi ba. Kenan yana da ƙwayar cutar amma cutar bata kawo abin da ake cewa acute hepatitis din ba bai kawo kumburin ba bai san ma cewar yana da ita ba kuma zai iya yada ta a haka din. A wanda ya kama kuma takan iya zama tsananin ciwo saboda kumburin nan na hanta da sauransu hanta take aiki tana iya kwantar da mutum tana iya yin kisa a take tana iya kwantar da mutum kuma na tsawon lokaci lokaci yana fama ban da kuma nan gaba idan ta dau lokaci tana iya kawo cutar da ake cewa cirrhosis wato hanta sai ta yankwa ne ta kasance ba ta aikin da ya kamata ta yi ko kuma a samu cutar kansa a asibitoci idan aka kawo mai irin wannan ciwo aka tabbatar da ciwo ne na hepatitis akan ba da shawara a ware shi gefe kayan aikin da za a yi mai amfani da shi za a kula da shi sannan su ma 'yan uwa da suke jinya shi za a ba su shawarwari abin da ya kamata kamar yin amfani amfani da safar hannu saboda in za a taba abin da ya shafi ko jini ko fitsari ko wani abu da haka misali idan mutum ya yi da allurar rigakafin cutar hepatitis zai iya mu'amala da wanda yake dauke da cutar kuma sa'annan rigakafin nan za ta kare shi ba zai dauka ba to rigakafi ba yana kare mutum ɗari bisa ɗari ba ne a mafi yawancin lokaci amma dai idan aka yi wannan allurar rigakafin to da wahala mutum gaskiya ya kamu din akan iya samun matsaloli wurin allurar rigakafin misali wasu za su fara allurai ne ya kamata a bada akalla guda uku cikin wata shida a yi ta farko bayan wata ɗaya sannan kuma bayan wata biyar kenan allurai guda uku cikin wata shida to wani zaki ga ya samu allura kwaya ɗaya bai dawo ba wani kuma ya samu ta biyu bai ta uku ba saboda haka sai tunanin ya samu rigakafin nan ba kuma lallai ba saboda haka ko da ya samu allurar rigakafi akan ba da shawarwari yadda zai mu'amala da wanda ciwon ya kwantar likita shin akwai wani nau'i na abinci da ya kamata mai cutar hepatitis ya rika ci ko kuma ya kauracewa to ya danganta idan ciwon ya kwantar da shi ne tun a asibiti ma akwai dokokin abincin da za a bashi din saboda a wannan lokacin ita hantan nan tana buƙatar ta huta har aikin ta ya dawo saboda hantan nan ɗaya daga cikin amfaninta shine tana mu'amalantar wato ta tafi da wasu gubobi da sauran sinadarai da jiki ke idan ya yi amfani da wasu abubuwan ya tara su misali sinadarin protein da sauransu abin da ba a bukata za ta mai da shi zuwa abin da ba shi da hatsari a fitar da shi jiki to in yi kasance ba ta yin wannan to fa waɗannan abubuwan za su tattaru a jini kuma za su kawo matsala a asibiti idan an kwantar da mutum yana cikin wannan hali to za ki ga an sa dokokin irin yanayin abincin da za a ba shi hasali ma sai ma'aikatan asibitin sun duba sun tabbatar da cewar abincin da ya kamata mutum ya ci din ya kamata a ba shi sannan in za a sallame shi ya danganta ga yanayin ciwon nashi za a ba shawarwarin ga abin da zai kaucewa ga abin da zai kaucewa na dan wani lokaci har Allah ya sa ya samu sauki kuma hanta ta dawo aikin yadda ya kamata. Wannan kenan yana nuna cewa idan mutum ya sha fama da cutar inda an ɗauki matakin da ya dace zai iya warkewa kuma hantarsa ta dawo aiki yadda ya kamata? Eh, zai iya warkewa hantar shi ta dawo kuma yadda ya kamata ba tare da wani matsala ba. Wace shawara za ka ba wa jama'a domin kare kansu daga kamuwa da wannan nau'i na cuta da kuma sauran ma cututtuka baki daya. Na farko dai allurar rigakafin nan da ake yi musamman wannan lokacin an ci sa'a kamar ita hepatitis nan tun daga haihuwar yara in ka je asibitoci akwai allurar rigakafin nan da ake bayarwa. Sannan idan ya kasance uwa tana da shi a awo an tabbata tana da shi akwai matakan da za a ɗauka a tabbatar cewa jaririn ta ba zai bai samu wannan cuta ba. Sannan a guji amfani da irin su reza da sauransu mutum ya amfani da shi kawai ya miƙo ma haka ba a goge ba ba a ɗauki matakin da ya kamata na tsaftace su ba saboda zai iya zagayawa cikin al'umma ya yaɗa cututtuka matuka amma duk abin da za a amfani da shi ya kasance an tsaftace shi ah, an ɗau matakin da ya kamata kafin a ce za a amfani da shi ba wai rashin yadda ba ne idan an yi wannan sannan idan mutum yana da ciwo da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar da ciwon nan a ɗau mataki misali mai ciwon hepatitis nan zai iya kama da zazzabin cizon sauro idan aka kuskure sai a je kuma a bashi maganin da ba shi ya cancanta ba maimakon ya samu sauki sai kuma abin ya kara zama ya rude. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya ni gabatar nake mana fatan muka kasance lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.